يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 ƙaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da goma sha tara ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a shekarun girigori shekarun 'yan albashi kamar kowace juma'a tsakanin magriba da isha'i gashi Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke garin bauchi inda muke karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala 'yan uwana idan ba ku manta ba satin da ya gabata mun kwana cikin babi ne mai taken babu fadli salatil fajri babi da imamul bukhari ya kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke gwada mana falala da matsayi da martaba sallar asubahi sallar alfijir mun karanta hadisi na farko a wannan babi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa za a ga Allah ranar gobe kiyama kuma ganin nan gani ne wanda zai haifar wa 'yan aljanna wani irin daɗi daɗin da ba su samun sa a cikin zamansu na aljanna ba ma balle kuma a duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali cewa wanda yake so ya samu wannan damar ganin Allah to kada ya yi wasa da sallar asubahi da sallar la'asar kada ya yadda a rinjaye shi wannan yana gwada mana cewa sallatar asubahi da la'asar yana daga cikin suna daga cikin abubuwan da za su haifar wa mutum sakamakon ganin Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan falala ce babba ga sallar asubahi sai mu je hadisi na biyu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة أنكر بعدك هدبة ابن خالد القيسي البصري daga hammam shine hammam ibn yahya daga abu jamra sunansa nasar ibn imran ad sai kuma abubakar ibn abi musa an abihi daga babansa abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon allah shayabo mai gaskiya abun gaskatawa ya ce man sallal bardaini dakhalal janna wanda ya sallaci salloli guda biyu waɗanda ake wata ke da albardaini dakhalal janna zai shiga aljanna malamai sun yi saɓani akan wace waɗanne salloli ne guda biyu ake ce musu albardaini wasu ka ce a'a albardaini. su ne sallar asubahi da sallar isha'i saboda kalmar albardu sanyi kenan albardaini salloli guda biyu da ake yin su a lokacin sanyi ko a yanayin cikin sanyi za a ga sallar asubahi da sallar isha'i su ne suke samun kansu a wannan yanayi da yawa daga cikin malamai kuma suna fassara da sallolin na albardai ne su eh, ne sallolin la'asar da kuma asubahi saboda me saboda kalmar albardai ne ai attarafai ne sallolin nan guda biyu waɗanda suke wato gefe akwai ɗaya tana gefe gabanin fudowar rana ko ɗaya kuma tana gefe gabanin faɗuwar mai faduwar rana sai suka ce albardaini su ne sallolin la'asar da sallar asubahi kowanne akwai dalilai na gefe kuma da za su iya karfafarsa magana akan cewa sallar duka cikin zantuka guda biyun duka kowanne ana sa sallar asubahi illa ka ayyana wacce ce ta biyun wasu ka ce isha'i ne wasu kuma suka ce la'asar ne waɗanda suka ce isha'i ne suna da hadisai a gefe guda waɗanda suke gwada falala da matsayi da kuma hatsarin mutumin da yake wasa da sallar isha'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salloli guda biyu da suka fi yin nauyi wa munafukai suka fi wahalar da su su ne sallar isha'i da sallar asubahi manzo Allah a wani guri yake cewa da mutane sun san abin da ake samu na lada a cikin sallar asubahi da sahun farko da sallar isha'i da sun gungura sun je koda da jagindi ne wannan kenan ita kuma sallar la'asar ai ga Allah subhanahu wata'ala kai tsaye ya ce hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye salloli ku kuma kiyaye sallar tsakiya sallar tsakiya ka ganin an ambace ta bayan tana cikin sauran sallolin don a gwada mahimmancinta ya zo a cikin hadisi kamar da imam muslim ya rawaito lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jinkirin yin sallah bai yi azahar la'asar magriba isha'i ba saboda wato gwagwarmayar da ake ganin an kewaye ramin da zai kewaye garin madina ghazwatul ahzabi wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa a cikin alkur'ani ce wa zulzilu zilzalami shadida an girgiza zukatan muminai girgizawa wanda Allah subhanahu wata'ala a farkon ba labarin wannan yaƙi a cikin suratul ahzabi Allah ke cewa idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi يحضنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا من زو الله صلى الله عليه وسلم أنجيش bayan sayyidina umar ya tunatar da shi cewa ba su yi fasallar a zahar la'asar magriba isha'i ba sai manzon Allah ke cewa Allah ya la'anci mushrikai Allah ya la'anci mushrikai cikin ƙurai shawa shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya salatul asri sallar la'asar kaga nan ma kun ji matsayin sallar la'asar har a wani hadisi da muka karanta baya imam bukhari da muslim sun rawaito cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mutum ya rasa sallar la'asar kwanda a ce ya rasa dukiyarsa da iyalansa baki daya yan uwana duka da salloli guda biyar din suna da matsayi to amma albardaini la'asar da asubahi ko isha'i da asubahi wato zance a kansu ya hume ya fi ƙarfi saboda dama su ne sallolin da ke wahalar da wanda imanin sabeje har can zuci ba wanda dai sallar kawai yana yi don kar a ce baya yi in ya tashi gaba ɗaya sai ya ji ya gaji وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا وقال ابن رجاء قال حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا قال ابن رجاء ابن رجاء ما لم إمام البخاري قال يتشي شيني عبد الله بن رجاء حدثنا همام shine hammam bin yahya da ya gabata an abi jamra abu jamra shine nasar ibn imran ad shi ma da ya gabata anna ababakar ibn abdullah ibn qais akhbarahu bi hadha lalle abubakar dan abdullah dan qaisu ya ba shi labarin wannan zance da ya gabata cewa manzon Allah ya ce man sallal bardaini dakhala aljanna wanda ya sallaci sallar la'asar da asbahi an yi an gama ya ma shiga aljanna in ji manzon Allah menene yasa imamul bukhari ya kawo wannan gutsiran isnadi imamul bukhari ya kawo ne saboda ya kawar da saɓani da tababar da ake yi tsakanin malamai kan sunan abu musa al'ashari wasu na cewa sunansa abdullahi ibn qais wasu kuma suna faɗin wani zance na daban shine sai ya kawo isnadi anna abubakar lalle abubakar dan gidan wa abdullahi ibn qais abdullahi dan qais wanda kuma shine abu musa al-ashari a isnadin mu da ya gabata da isnadin mu da zai zo nan gaba ko ji dalilin da yasa imam bukhari ya kawo wannan zance na faɗa muku cewa duk inda kaga imam bukhari ya yi motsi ko ya kawo wani guntun isnadi ko labari to akwai saƙon da yake so ya isar da wannan labari nasa ƙala haddasana isaku ƙala haddasana habban ƙala haddasana hammam ƙala haddasana abu jamra an abi bakar ibn abdullahi ibn qaisin an abihi an nabi sallallahu alaihi wa sallama mislahu ƙala haddasana isaq isaq imam bukhari yana da malamai guda biyu Masuna na malamai suka ce idan ya ambaci isaq a cikin wato littafinsa ya yi shiru yana nufin isaq ibn ibrahim alhanzali wanda aka fi sani da suna isaq ibn rahawiya ibn sakan shi kuma yana ganin kishiyar haka ya ce a'a in ya ambaci isaq kawai bai ambaci karishan ba yana nufin isaq ibn mansur al kala قال حدثنا حبان حبان شنو حباب حبان ابن هلال الباهلي قال حدثنا همام ابن يحيى الازية قباتا قال حدثنا أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wannan gutsular labarin kuma imam bukari kun san dalilin da yasa ya kawo shi saboda saɓani da aka yi akan wane ne malamin abu jamra wasu suka ce malamin abu jamra shine wani mutumin da ake kiransa umara ibnu ru'aiba imara ibnu ru'aiba yayin da wasu malamai kuma suke ganin cewa a'a domin a wasu isnadin an ce kala haddasa ne abu bakirin sai ya shiru to shi abu jamra yana da malamai guda biyu wanda kowa daga cikinsu alkunyarsa ita ce abubakar akwai abubakar wanda sunansa abubakar ibn abdullahi ibn qais wanda kun sunansa ne kuma alkunyarsa ne sannan kuma ya da wani malami da ake masa alkunya da abubakar shi ma sunansa umara ibn ru'aiba to shi ne wasu malamai suka cewa a wannan gudun ba abubakar ibn abdullahi ibn qais bane ba imara ibn ru'aiba ne sai imamul bukhari ya kawo wannan labarin saboda ya rinjayar da wancan zance cewa ba haka ne ba malaminsa kamar da muka ji a isnadin farko da na biyu da na uku shine abubakar ibn abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu karatu ya kare babu waqtul fajri babi da za mu saurari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da za su yi bayanin lokacin sallar alfajar sallar asubahi duka musulunci ya zo da ita salatu subhi salatul fajri قال حدثنا عمرو ابن عاصم قال حدثنا همام قال عن قتادة قال عن أنس قال عن زيد بن ثابت حدثه أنهم تصحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر خمسين أو ستين يعني آية حدثنا أمر بن عاصم wannan shine lokacin sallah na ƙarshe a cikin lokacin sallar da imam bukhari ta kawo mana mun ji lokacin azahar da ita ya fara mun ji la'asar mun ji magriba mun ji isha'i mun ji kuma sallar asbahi yanzu kenan qala haddathana hammam shine hammam ibnu yahya an qatadata ibnu da'amata as-sadusi an anas daga anas dan malik anna zaid ibn thabit lalle zaid dan thabit nan gurin sahabi ne ya karba daga sahabi anas dan malik sahabi zaid dan thabit sahabi rawa kullu كل an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wa وانتخي wannan shi ake cewa hadisi almudabbaju hadisi da ya ce almudabbaj kuma akwai sako a cikin hadisin sakon shine ashe ba kasawa ne ba ɗaukan karatu a gurin mutumin da yake sa'anka imamul bukhari ya ce ba ma zai sami ilimi ba kenan wanda baya nemo ilimi a gurin wanda ya fi shi da sa'ansa da kuma wanda ya kasa shi wanda ke kasa da shi domin durkusawa za ai ba gajiyawa ba ne ba ko yaro da gari abokin tafiyar mai manya ne an anas na anna zaid bin zai da an sabit kun san shi shi ne wato sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tula shi kos ya je ya koyo lokacin siriyaniya yaren yahudawa kenan hebrew ko ya je ya koyi yaran ya kuma iya a cikin wata guda saboda albarkan wanda ya aiko shi da kuma mahimmancin aikin nasa da kuma yadda ya mai da hankalin ashe za a iya koyon wani yare a wata guda ba wa mazalika alallahi bi aziz ga zaidu dan sabit saboda manzon Allah sallallahu yana so ya san me suke cewa domin wani in baka san yaren mutane ba za su iya rubuto maka takarda suke muna zuwa dan miyan kaka sai ka ɗauka cewa za a ba a toshi aka maka ko ba amma toshin mutuwa ko saboda ka sanin yare abu ne wanda yake musulunci ya amince da shi bayan yarenka ka san wani yare musamman ma yaren larabci wanda yake ɗalibin ilimi da ma wanda yake musulmi ya kamata iyakar iyawarsa ya ga ya iya yaren larabci yanzu kunga turanci shekara 200 babu shi a ƙasar nan amma ga shi yanzu idan aka ce ku yi in kuna yi kuna toshe hanci kuna yi kuna maɗe kuna murya ciki-ciki kuma gana kai ka ce jikokin mangwafak ne ku amma sai abin takaici shehu usman dan fodiyo daular musulunci ko shekara ɗari da suka gabata ba ma wai larabcin ba a a official language na musulunci a ƙasar ba shine larabci amma sai ga a yanzu 'yan haya islamic ma suna yin larabci ne da hausa balle kuma sauran mutane ina cewa ana aqra'u ina karatu ko kaga wannan hausa kai yatakallamuna lughata lokacin arabiyya lakin me bi lughatihim al-mahalliyya wallahu ta'ala a'lam inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allahum ta ta'qiluna mun saukar da shi al-ramma balarabe ko haka ya sa ku hankalta ba za ku iya gane sakonsa ba sai kun iya mi larabci Allah maɗaukakin sarki ya goranta mana faɗa musu ƙur'anin nan balarabe ne shi ko kuma wato ba jami ne Allah ya ce na zalabihi ruhul amin ala kalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin e da yaren larabci wanda yake mai iya bayyana sako yadda ya kamata shine almubin ɗin kinan da shi Allah ya saukar da alƙur'ani duk yadda ka kai da fassara duk yadda ka kai da iya yare in dai za ka ciro alkur'ani daga yaren larabci zuwa wani yare na daban sai ɗumi zaƙin mazar ƙwailar zancensa ya ragu saboda me larabci babu wani yaren da ya isa ya wakilce shi shi yasa na umar ke cewa ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'id fa innahu min dinikum ku koyi larabci don larabci addinin ku ne ku koyi ilimin laban gado domin ilimin addinin ku ne Sheikh islam Ibn taimiyya a cikin littafin Iqtida'u Siratal Mustaqim bi mukhalafati ahli jahim ya kawo nan zance ya kuma sake kawowa daga Ata'u bin Yasarin cewa ta'allamul arabiyyata wa al qur'ana fa innahu arabi ku koyi larabci ku larabci alqur'ani ma'ana ku dinga karanta shi yanda larabawa ke karantawa don Allah ɗabi'ar mu ta Hausa din nan mu gyara ko kun san mu komai sai mun hausantar da shi kadeja mu ce hadiza juwairiya mu ce zuwaira wadduha mu ce warhe alhamdu mu ce alhandu gairul a alaihim wala dallin mu ce lalin balin dalin wa a'rabul qur'ana kula rabshi alqur'ani ko wa huwa aidan hiliyatu tilawati wazinatul ada'i wal qira'ati bayan da za a yi kai tajwidi da wani yare yayi daɗi, sai dai larabci yanzu kana cewa dukkan godiya ta tabbata ga Allah hmm, zai dadi alhamdulillahi rabbil alamin wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu من لم يجود li annahu لأنه به ilahu anzala. وهو إلينا وسلام قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال عن قتالة قال عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا زي أن زيد بن ثابت زيد بن ثابت حدثه يا باشي لاباري يا باوا أنس لاباري أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم cewa sun ci abincin suhur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun makamu ila salati sai suka tashi zuwa sallar asubahi ƙultu sai na tambayi zaid dan sabit kan bainahuma ratar wato kamar yaya tsakanin kammala suhur ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake yin sa gabanin fudowan alfijir domin kusan asuhur shine yankin ƙarshe na dare wanda daga shi sai sai ketowar alfijir in aka ci abincin suhur ba a wani lokaci ba an ci abincin dare karo na biyu <coughs> <coughs> irin irin masu yin tsohon gabanin su kwanta dinnan <coughs> bai na huma lokaci yaya ya ɗauka ƙala sai ya ce min ƙadru hamsina au sittina kimanin mutum ya karanta hamsin ko ya karanta sittin yana nufin me na ayan alkur'ani ah, kimanin aya 60 kamar da ya zo cikin ruwaya tabarani kimanin mutum ya karanta suratul haqa alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa me alakar wannan hadisi da babin lokacin sallar asubahi ina so ya gwada maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana sallatar asubahi ne immediately bayan alfijir ya keto قال حدثنا حسن ابن الصباح قال سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قال حدثنا حسن ابن الصباح قال سمع روحا شين روح ابن عبادة قال حدثنا سعيد سيد بن أبي عروبة عن قتادة ابن زعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن نبي الله للي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت زيد بن ثابت تصحرا سن سهور تعالى سبيو فلما فرغ من سهورهما suna kammala suhur ɗinsu kama nabiyullahi ila salati sai annabin Allah ya tashi zuwa sallah ƙulna li anas sai muka ce wa anas ƙulna li anas bai na faraghihima min suhurihima wa dukulihima fi salati kimanin wato tsawon lokacin yayi yake daga kammala suhur ɗinsu zuwa shigarsu sallah ƙala sai ce qadru khamsina ya ma yaqra'u ar-rajulu khamsina aya kimanin mutum ya karanta aya hamsin ta alkur'ani ku dubi wani abin ban sha'awa a cikin wannan hadisi a hadisin farko mun ji cewa anas dan malik ba shi ne ya shi ma anas dan malik shi ya tambayi wato zaidu dan sabit kimanin lokaci ko amma a hadisi na biyu shi ma <coughs> anas dan malik da ya ba da labarin almajiransa suka tambaye shi kimanin lokacin ana lokacin kawai kai tsaye sai me sai ya faɗa musu abin da ya ji daga zaidu dan sabit ba tare da ya jingina zancen zuwa ga zaidu dan sabit ba wannan malaman hadisi sun amince cewa sahabi yakan iya jin hadisi kuma ya share sunan sahabin da ya ji daga gare shi saboda dama ai ana ambatan sunan mutane ne don alatsa a duba a ga wanda ya ba da labarin nagari ne ko ba nagari ba ne ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukansu nagartattu ne wallahu ta'ala a'alam imam bukhari ina yake bai kawo mana wasu hadisai da suke magana akan lokacin fajr ba ya kawo wasu daga cikinsu da suka gabata ko wasu kuma da za ka yi tsammanin zai kawo su bai kawo su ba saboda ba su cika sharaɗinsa ba قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال عن أخيه قال عن سليمان قال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة, سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن أبي أويس دقا دم أوانسا شيني عبد الحميد ابن أبي الأويس daga Sulaiman shine Sulaiman ibnu Bilal Abu Ayyub daga Abi Hazim shine Salama ibnu Dinarin annahu sami'a Sahal ibn Sa'd saidi Allah shi kara masa yadda yana cewa kuntu atasahharu fi ahli na kasance ina yin suhur a cikin iyalaina thumma yakunu sur'atun bi sai ya zamto duk gaggawa da nake yi fata ta ita ce an udrika salat al-fajr in e riski sallar alfijir ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya imamul bukhari mu da muke so ka kawo mana lokacin sallar asubahi kai tsaye sai kana kawo mana labari akan cin suhur kwarai bai yi laifi ba saboda ai cin suhur yana da alaka da lokacin sallar asubahi lokacin da ake ƙara kammala cin suhur shine lokacin sallar asubahi kuma ke fara shiga fakulu shirabu hatta ya lakum lakumul khayt abiyadu minal min aswadi minal fajiri aswad ma al-fajr thumma atimmu siyama ila al wa an tubashiruhunna wa antum fil masajid kun ji dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan karatu kenan kun gane ko ba ku gane ba kun gane mu ci gaba إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته